ga munan tare da babban dattijo a siyasar najeriya kuma babban dan siyasa a najeriya alhaji attahiru dalhatu bafarawa a nan abuja ranke daɗi muna so mu yi ma tambaya na abin da ya faru kwanan nan inda kakakin majalisar wakilai femi bajabiya mila ya ce ba zai saka hannu kan kasafin kuɗin shekara ta 2021 ba sai gwamnatin najeriya ta biya diyar duk mutanen musamman ma na yankin kudu waɗanda 'yan sandan na na 'yan sa suka cutar da su ah, shin me za ku ce ko kuma kan wannan magana ne to ni abinda ah, ya yi magana ni na gaya daidai kuma shi ya zama cikakken wakili mai wakiltar jihar mai wakiltar mazaɓatai dama mutane suna zaɓar majalisa don su wakilce su da ra'ayukansu inda ba su kaiwa saboda haka cewa yana neman a biya diya ta hasarar da aka yi ma mutanen shi ya yi daidai wannan kuma matashiya ce mahaga mu ma da mun da yi ya taimaka mana kamar ni yanzu na a matsayina ina nan nima ina har hada duk bannan da aka wadda muka samu arewa mu ga cewa mu ma mun ga cewa mun hada gaba mun kai mashi ya hada gaba a biya diyar mutanenmu bisa ga taimakon masu ma 'yan majalisar mu wakilanmu su ga su koyi su ga yadda ake wakiltar mutane da a ce tun haka 'yan majalisa sun ɗauki wannan da abin muka haka ba don masifar da aka samu ai su sabuwa ce matsohuwa ce irin ɓarnar da aka wa arewa rayukan mutanenmu dukiyarsu yau ce kusan shekara shida ko bakwai ana rasa rayuka ana rasa dukiya an ba wani da suka ce yana neman diya ga jama'a ta saboda kan zama buɗi ne da yi wanda yake mu ma da ar da tijan kuma ga cewa mu taimaka mutanenmu mu ga cewa mu ma muna nan muna haɗa list jiha jiha jiha jiha lokar gama lokar gama da arewa mu ga irin claim ina za kawo na cewa ma muna neman a biya mutanen mu diya da marayu da aka bari don taimaka marayuwarsu Ranki daɗi wannan al'amari ana magana kamar naira tiriliyan ɗaya ne da ya shafi wancan abu na 'yan sanda. Yankin Arewa kuma wannan abun in an faɗa wato ina ga zai yi nauyi da yawan gaske. Ai babu nauyi ga gwamnati. Kaga sai ta dibi nasu ai tiriliyan da suke magana su suna wani neman tiriliyan da muna neman kila tiriliyan shida ko bakwai. Sai a sa ita gwamnati ta kafa kwamiti ta je ta dibi abinda da muka faɗi shin gaskiya ne an yi wannan ɓanna ko ko ba a yi ta ba. sannan su kuma lagos aji a diba an yi wannan banna ko bai mata ba saboda haka amma ai mu abin da muke nema a kula da dukiya kula da jama'a mu ana wahala an kashe dukiyan su an kashe musu dukiya sun rakan su saboda haka ya kamata abin da za mu kai muna nema ya rage gwamnati ta diba ta rashin gaskiya ne muke ko kuma gaskiya bane su ma kuma waɗancan da ke nema yan kudu su ma a diba a gaskiya abin suke nema gaskiya ne ko gaskiya bane ta a taimaka ma jama'a ranki me ya taso da wannan maganar yanzu ba a saba jin yan arewa suna cewa a biya su diyar ko ma menene ya faru a yankin su ba saboda rashin haɗin kai da kuma rashin ilimin neman haƙƙi shi ke damuwa mu da muna da haɗin kai da ba mu kai haka ba shi spika da wani magana ai ba tashi bace ai magana ce wadda duk tashi ai kowa wanda a yankin su ba shi da da ita ba sako ne ya kawo saboda haka me kawo haka saboda haɗin kai amma mu ɗan arewa kanmu ba haɗe yake ba shi yasa komai muka zauna sai ga cewa da wuya mu samu nasara ta saboda ba mu da haɗin kai kuma mutanen ni za mu yi don bayan mu gobe sun wana wato a ƙarshe shin wannan diyar da za a nema ta shafi zanga-zangar nan ne da aka yi da ta sa aka samu labarin kona motoci da dukiyar al'umma arewa a kudu ko kuma har da ma wasu kashe-kashe da aka yi ai zanga-zanga ce aka yi suna da muhari suna da muhari an ce zanga-zanga to mu namu ya wuce ma zanga-zanga an je gidan an sace ka an kwace maka dukiya saboda rashin tsaro saboda haka kaga duk dai nauyi ne na gwamnati wa zai biyan diyar can gwamnati ne wa zai mu ma muna ganin cewa ya zama dole mu ma mu kasance dole sai an biya mu diyar nan saboda an sace mutanen mu, an kashe mutanen mu, an shi dukiyoyinsu shanunsu ne gidajen su ne an kone saboda haka za a zauna kawai a ce kuma an sha banza ba ta yiwuwa a ƙarshe gaba ɗaya alajar tahiru fara idan aka ce ka fi maganganu irin waɗannan na neman yanci eh, ka fi tsayawa ka ce sai an yi abu kaza da kaza me za ka ce to ni a na ɗan siyasa a na ɗan arewa mai kishin arewa a na ɗan najeriya mai kishin najeriya ina ganin kamata ya koshi a yi adalci gwamnati allah ya aza mata nauyin jama'a da dan pdp da dan apc da wanda ma ba ruwan shi da jam'iyya duk wanda a gwamna ko shugaban kasa allah ya zama hakkin jama'ar kasar kasa ta saboda haka a nan cewa ya kamata duk abin za a yi adalci ga mutanen da nauyi a ga shugabanninmu. Barke da mun gode kwarai da gaske.